بعد السلام عليكم ورحمة wa barakatu. godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin ƙofar fada nan cikin garin gombe tare da iyayenmu tun daga yariman gombe mukarrabansa da kuma malamanmu a malaman har da kakanninmu a ciki sun shaɗi malam musa adam da kwaro allah saka min da alkhairi hal buye ku ɗin to eh? to me na faɗa malam muhammad adam da kwaro sai da malam musa to ka san da baban nawa da kakan nawa suna wuri daya sai na haɗa sunan Allah ƙara wa rayuwar malam albarka da shag malam Musa Adam mai hula dama mun san mu cire hulan tun da baban namu yana amma sai baban namu ya zanto mai hula da rawani Allah ƙara wa rayuwa albarka da kuma sauran malamanmu da iyayenmu da yayyunmu da ƙanyenmu muna addu'a yadda muka taru a wannan wuri cikin farin ciki Allah ya tara mu a cikin aljanna yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atalla bi qalbin salim uku ga watan rabi'ul akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya ko ya zanto uku ko hudu wannan duk yadda kawai nisa ba ko ne ko warba sannan kuma ya dace da ɗaya ga watan sha biyu disamba miladiyar shekara 2019 a wannan makaranta mai albarka da take bikin yayi ɗalibai a yau madrasatul marhum malam gambo alarama da tafidin wanda yau take yayi ɗalibai na sha nawa sha biyar kuma da kafa wannan makarantar shekara 67 sai aka yi jinas kuma aka samu mai shekara 67 yau ita ma ta sauke karatun ƙur'ani sai ya zanto akwai wata karama da su ga hun amma malamin sadin ya hula zai zo kira karama da insha Allah tun da shekara 67 ko mai shekara 67 ta sauke to a bana din to akwai wani sirru a ciki za ku mana fassara <laughs> abinda zan gabatar a mintoci irgagu da aka bani shi ne mai tafi abin tarbiyya nasihar ya eh, akwai sunan tabi'in ma'ala labara ya eh? yawwa nauyin tarbiyya akan waye ke nauyin tarbiyya akan wa yake wasu shugabanni a midiya a makaranta amma ni abinda na yi imani da shi nauyin tarbiya yana kan iyaye ne kadai za ku ji dalili na baya kan gwamnati baya kan makaranta baya kan iyaye eh, baya kan malamai tarbiya gyaruwarsa da lalacewarsa laifin iyaye ne kadai shi ya sa ma Allah ya ja daga ce kawai wa walidin wa ma walada da mahaifi da abin da ya haifa za mu je kan gabar da zai nan bayanan in ka dalilai a kai, amma kafin mu je kan wannan gabar za mu yi magana a gurguje akan abubuwa guda takwas matasa babu tarbiyya nukiliya ne sannan kuma matsayin matasa da ƙimarsu sannan kuma na uku a wuraren da ake ciro ko a samar da tarbiyya sai na hudu su wane ne nauyin gyaruwar tarbiyya da lalacewa yake kansu sai na biyar kulawar salafus salih da wajibinsu a matsayinsu na iyaye wajen ba da tarbiyya na shida kira ga matasa na bakwai kira ga iyaye na takwas kira ga hukuma shi ne iya bayanan kenan na farko ashabab biduni tarbiya musiba bal kumbula bal nawa nawawi yara ba tare da tarbiya ba matasa ba tare da tarbiya ba masifa ce bom ce nukiliya ce a wayannan ‘ya'ya marasa tarbiyya sukan zama masifa gawa ga kansu da iyayensu da al'ummarsu da ƙasarsu sukan zanto masifa ga iyayensu ne ga kansu shaye-shaye ayyanzu yanzu idan yaro ya fara shaye-shaye Aya ya fara rusa kansa da kansa shan muggan kwayoyi kwakwalwa da zuciyar da za ta haddace alkur'ani an lalata ta za ta haddace hadisai an lalata ta za ta zanto guru a biology geography chemistry a ɓangarori daban-daban a riga an rusa ta idan matashi yana sai fara rusa kansa shi ne fara shaye-shaye shi yasa duk lokacin da Allah ya zo haramtar da shaye-shaye sai ya hada ta da shirka annabi da ya zo haramtar da sai da kayan maye sai ya hada su da kayan shirka yadda ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya haramtar da sayar da giya da gumaka da alaje da kaza sai annabi ya sa gumaka a rukunan abin da ya hana a sayar ya hada gumaka da kayan shaye-shaye a wuri ya matashi iyaye sun gama gina shi ya kamata ka sani kafin ka zama matashi ba ka tsallake kalubale da yawa Yadda mahaifinka ya sha wahalar nemo auren mahaifiyarka da yadda wani ma faskare ya biya sadakin mahaifiyarsa ka da yadda aka ɗau cikinka da launayin da kai wanda a shekarar da aka ɗau cikinka ta sama da dubu ɗari sun mutu a cikin uwayensu a duniya ka tsallake shekarar da aka haife ka wasu ana haifan sun mutu ka tsallake ka shiga laulayin tsirar da haƙora ƙanda wanda da yawa shi ta mutuwa a shekaru sai kake ta tsallakewa aka yaye ka aka ma kaciya aka sa ga firamare aka sa ka kaza ka kai shekara sha biyar ka ginu sai ka ɗauki abin shaye-shaye ka fara sha to idan babanka zai irga 'ya'yan shi ba za a riga saka a ciki ba don kai ba za ka yi amfani ba to ka ka zan masifa wa kanka sannan kuma yaron zai zama masifa wa iyayensa rashin kunya tsiwa su fada ba zai ji ba yanzu ya zanto suna fada yana fada yanzu ya zanto yana zagin su yanzu ya zanto yana mare su yanzu ya zanto yana kashe su ai a shekarar da aka yi ba a turai ba a najeriya a najeriya ma ba a kudu ba a arewa a arewa ma a garuka musulmai nan jigawa a damunan bana wani ɗan shekara ashirin da ya bi dattijonsa har gona ya je kashe shi dattijon mai shekara saba'in wanda banda wannan a Kano wane ya yi kaza wane ya yi kaza wane ya yi kaza ya kashe babansa ya kashe mamarsa ya kashe yayansa ya kashe kaninsa in ka bi duk matasa ashe matashi ba tarbiya bala'i ne ah bala'i ne mara wayannan da suke ta'addanci a Najeriya da duniya ba a haifansu aka yi ba shekaru ba shi da uwa da uba ne ko su nan dukkanin ne ba su da shi duk waɗanda suka hana ƙasarsu da duniyar zaman lafiya sai haifansu aka yi saboda haka wannan yana nuna mana 'ya'ya babu tarbiyya masifa waɗanda suke sata mutane kidnappers ba haifansu aka yi ba zan masifa su zan masifa sannan kuma waɗanda za su samu za su samu matsayi na gwamnati su saci miliyoyin kuɗi a ɓangaren lafiya a ɓangaren kaza ba a haifar su ake ashe wannan ya nuna mana ɗan adam ba tarbiyya bala'i Bala'i kuma sun faɗa ƙalu a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم mala'iku su yi kwamen a kan ɓarayi mashaya kidnappers masu kashe-kashe masu tutar da al'umma suka ce ya Allah ya za ka halittu wa'inda za su yi ɓarna a doron ƙasa su zub da jini kaga wannan yana nuna mana ɗan adam ba tarbiyya musamman ma matashi na sifa mun ji wannan sai mu tafi gaba ta biyu matsayin matashi da kimarsa hakika babu mai darajar matashi a wajen Allah shi yasa babu annabin da sai ya tsufa tsufin Allah yake turo shi sai dai ya tsufa da da'awar wani annabin ma a matashinsa ya tafi annabi isa alaihi salam sannan zai dawo ya ci gaba da gwagwarmayar daga shekara 32 a kuruciyar wanda zai gomin karshe cikin annabawan matashi ne ya kashe dujjal ya yi addu'a a murkushe ya juju da ma juju yana cika arba'in ya rasu ashe matashi mai tarbiyya Allah yana kaunar shi Allah ya yi wa annabi wahayi sallallahu alaihi wasallam yana matashi annabi ibrahim alaihi salam khalilullah wanda Allah ta wata Allahu Ibrahim Halila, yana matashi aka turo shi sai na abubakar ya musulunta shekararsa talatin da tabbas matashi ne umar shekararsa ashirin da bakwai, ko na makamanci haka matashi ne farkon ambasada da annabi ya nada shi ne wanda aka tura afirka abin nan jafar bin abi talib ganin habasha wanda ya jawabi madadin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da su amru bin as kafin su musulun da suka biyo baya don su dawo da mutanen makka da suka kaura zuwa habashi shekarar su 22 sai na alima ya musulun da shekarar sa 10 ne zuwa 11 kai abi zaidin al wani mai risala ya rubuta risala yana shekara 17 daidai lokacin da wasu ka yi kidnapping a kano watannin baya yara ne uku ko hudu babban jagoran yin abin sunansa ibrahim shekararsa sha bakwai a kano a nan to abi nilkira wani yana daidai da wanda yaro ya rubuta risala kaga bambanci mai tarbiya da mara tarbiya daidai lokacin da yaran nan suka yi kinnazin a kano yan shekara sha bakwai aka samu su yan mata a south africa yan shekara sha shida sha bakwai suka kera jirgi mu daidai lokacin da namu suke sayar da gyada soyayye suke sayar da alala da haf da waras alale an gane ku daidai a lokacin su ga 'ya'yan sun kera jirgin sama mu kuma a daidai wannan lokacin ga ɗan shekara sha bakwai ɗin ya kama ɗan ƴar uwarsa ya kashe ko musulmi ne wani akwai matsala jama'a siba waihi duk wanda ya san luga ya san shi duk gasan da yawa na haɗin na ya rasu shekarunsa ba su rufa talatin ba su rufa talatin ba su malin jafar su albani da ƙuruciyar suka fara wannan da awar suka tsufa a cikinta kuma dubi albarka da suka bayar a baya kai don darajar matashi sai da manzan Allah ya irga mutum bakwai wayanda za inuwa inuwa ta a cikin inuwa al'arshi a ciki bai ci akwai ɗiflin jariri ba bai ci akwai gulam yaro ba bai ci akwai wani shehun ko wani kahalun ba amma sai ce shabun na shafi ibadatu wannan gabar matashi ne kadai zai shiga sauran shidan kuwa matashi zai shiga da zai shiga ashe musulunci ya ba matasa kulawa dadin dadawa dukkanin dan aljanna gobe kiyama dan shekara 33 ne za a maye da shi aljanna in ka je a kiyama ba kananan yara sai dai yara na sha'awa ya dufu alaihim wildanun mukhalladun ba tsofaffi tsofaffin gaba ɗaya za a dawo da su matasa inna an na hunna insha'a waja'alna hunna abkara kai tsaye gaba na uku ina ake samun tarbiyya wanda ake yawan irgawa ta ce eh, agent of socialization wuraren da muke samun tarbiyya wanda in mun za mu sake dunkule su ana samun tarbiyya a usra family tana ba wa yaro tarbiyya makaranta tana ba wa yaro tarbiyya society da yaro yake rayuwa ciki yana ba wa yaro tarbiyya media da nau'o'inta suna ba wa yaro tarbiyya sannan kuma gwamnati tana da rawa da za ta taka wajen tarbiyya kai tsaye sai mu tafi gaba na hudu gaba na hudu tarbiyya kashi ɗari bisa ɗari yana kan iyaye ne zan faɗi dalilan sai mu sake za mu kawo ayoyi sai mu faɗi dalilan lalle allah maɗaukakin sarki ya lasantar da tarbiyya ɗari bisa ɗari a kan iyaye shi ya sama ya ce ya yi wallazina amalu ku an kusa kunne wa halittun na ku tsare kawunan ku da iyalan ku daga wuta sura ta 66 shida, ta 6 wato wutar da Allah yake barazanan wanda bai tarbiyyantar da iyayensa ba za a jefa su shi ciki shi ne irin wutar da za a jefa kafirai a ciki don ana yace ko an fusa kuma a halikun naran sai ta wakudu hannatuwar hijara to dubi irin wannan wuta a bakara fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naran lati shi ma ne wa qudu annas wal hijara wa iddat lil shi yasa da Allah ya ce mu kula da tarbiyyar iyalanmu da 'ya'yanmu da ya zo mayar da martani ga wa'inda ba su ba da tarbiyyar ba sai kira su da sunan kafirci ya yi na kafaru la ta'tadiru yau innama tujzauna ma kuntum ta'malu sannan kuma Allah madaukakin sarki yace wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fitar da jariri a cikin mahaifiyarsa bai san komai ba ko ba komai a nan matarka da ta haihu jaririn ya zo ya kai mahaifi babu sigari a hannunsa babu kano basur a hannunsa babu wiwi a hannunsa in ya zama ɗan ta'adda an hajjarsa ba shi da harsashi a hannunsa ba shi da bullet a hannunsa ba shi da eke a hannunsa bai san yadda ake sarrafa bindiga ba bai san yadda ake kidnapping ba bai san yadda ake zina ba la ta'lamu na shay'an farin falle Allah ya ba ta ba rubutu a ciki aka ba ta shi sai Allah ya ba ka kayan aiki wanda yanzu memory din empty ne ka sa masa abin da kake so ga bluetooth guda biyu ko guda uku waje Allah kuma sam'a zai shigo ta kunne wal absara zai shigo ta ido wal afida zuciya zai tantance shi in an ce yaro abokanai ne suka lalata shi kafin ya san abokanan ya sani yan uwa wannan ayar yana nuna mana tarbiyya ɗari bisa ɗari yana kan iyaye bari ƙara gaya maka ba ka gane wai idan ka ce tarbiyya yana makaranta wanda ya gina makarantar ba iyaye da suka tarbiyyantar da shi ya gina ba malamin da yake koyarwa a makarantar ba iyaye da suka tarbiyyantar da shi ya zama malami ba in an ce midiya, midiya din sai ke sarrafa kansa ne kwamfutan ba dan adam ne ba dan adam din ba a hannun iyaye tashi ba wanda ya kafa facebook wanda ya kirkiro kaza ya kirkiro kaza su bilge din su wane ne ba haifansu aka yi ba in kace laifin gwamnati gwamnatin ba mutum ne ta haife shi ba shugaban kasa ba shi da uwa ba shi da uba gwamna ba shi da shi ministoci ba su da shi senatoci ba su da shi res ba su da shi saboda haka tarbiyya kawai na iyaye domin masu sarrafa midiyar masu sarrafa makarantu masu mulkar kasar dukkaninsu iyaye ne suka shi a ashe idan iyaye suka tarbiyyantar da 'ya'yansu mulki zai kyau suka tarbiyyantar da ‘ya'yansu malaman makarantu za a samu nagartattu suka tabbatar da ‘ya'yansu za a samu mutane nagari a social media masu yada alkhairi saboda aka tarbiyya gaba ɗaya na kan iyaye shi ya sa ma ku ji shi annabi ɗari bisa ɗari ya azale ta kan iyaye yake ma min mauludin illa wa da ala alfitra annabi ce ba wani jaririn da za a haifa face za a haife musulmi ne mumini in ka ga ya arnance ya kafirce annabi ya ce ba gwamnati ba ne ba midiya ba ne ba abawa ya za iyayensa kuma yi hauwida ne au yi nasira ne au yi majisa ne haka manzo Allah ce iyaye ne za su yahudantar da shi su nasarantar da shi su majusantar da shi saboda haka mu dena a a wani abu ya faru mu shiga mu ce gwamnati gwamnati ko ai gwamna ma yana da uwa yana da uwa shugaban kasar ma duk gwamnatin da ta yi musu aiki mai kyau to iyayensa suna da kamushan mai kyau duk wanda ya tsiyatar da ƙasarsa ya karya al'ummarsa to iyayensa suna da kamushan ashe in iyaye da yi awi da ne awi nasirani su ne kuma yi sarrika ne kenan su mai da shi barawo sannan kuma abinda yake nuna mana tasirin iyaye wato ko annabi ne ya zo in yana so ya kama kan al'ummarsa sai ya kamo kan 'ya'yansu don Allah ya ce annabawar sun zo ga mu'jiza ga komai amma mutane suka ce ba za mu bi ku ba wai za ƙila lahum tabi'u ma anzalallahu idan annabawan suka zo suka baje mu'jiza suka ce mutanen su ku bi abinda Allah ya saukar qalu bal nattabi'u wani wuri ma alfaina alaihi aba'ana wani wuri ma wajadna alaihi aba'ana wani wuri hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana sai ce ba ruwa mu iyayen mu zamu ashe iyaye suna da tasirin da har ma suna iya raba ɗansu da annabi shi ba za su raba ɗansu da ɗan wiwi ba ba za su raba ɗansu da ɗan iska ba ba za su raba ƴarsu da ƴan iska mata ba in ga annabawa sun bada mu'jiza da zalaka da fasaha Allah ya ba su amma suna cewa hasbuna ma wajanna alaiha abana kana nufi annabawan ba su yi wa'azi ba Allah ta awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun kai wani wuri ma ta atawaso bihi sai ka ce kafiran ma wasiya suke tun zamanin annabi nuhu duk wanda ya zo sai ce shi ba abinda babansa ya bi zai in baban ya musulunta zai musulunta ashe wannan dole za ku gamsu cewa tarbiyya yana kan iyaye shi yasa mai baiti yace mashakwaru su yau mabitikhalin فقلد شكل مشيته بنوه فقال على ما تختارون قالوا بدأت به ونحن مقلدوه فخالف سيرك المختال وعد فإنا إن عدلت معدلوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان أوله أبوه أو يسمى يكي تبيع يكي بجوا يكي تاكما سيئا رسوما سكا بجأ بايا سنة بي سيئا كاي بانا صرشن كنيا me yasa kuke tafiyar sakamakon ce baba ai kai ka fara mu muna kwaikwayon ka fa khalif sayraka al-muqtal ka canza tabiyar ka ta takaman in ka canza amma za mu canza haka wayan sha'u na sha'ul fitiyanu ne matasa na tasowa ne a bisa tarbiyyar da babansu ya su karka ce ka ba ɗanka a makaranta baya ja kai din kana karatu a gida ne in ba ka yi sai ka to wannan da kayan arziki ne da baba ya fara amma tun da baba ma ba ruwan shi ba da ta biyu mu ma wa nahnu mukallidu kai ma baban da baka zuwa islamiya baka zuwa wa'azi fa khalif sayrakal eh, eh, eh, fa jahlaka wa'dil ila ka gyara jahilcin ka dawo ilimi gaba na biya a gurguje a kulawar salafus salih wajen wajibin su akan iyayensu magabata na kwarai da suka gane tarbiyya faɗari ɗari bisa ɗari akan iyaye ba wanda ya tsaya yana zagin gwamnati kowa sai ya sa 'ya'yansa a gaba ga annabin Allah annabi Nuhu alaihi salam ga halaka amma yana cewa ya bunayyar kan ma'ana ya bunayyar kan ma'ana ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma alku ya dana zo ka hau jirgin nan mutira annabi Ibrahim alaihi salam tarbiyantar da Isma'ila yayi har ma da suke gina masallacin Ka'aba shine mesin dan ne Ibra wa inna ko Ibrahim al-qawaid min al-bayt wa Isma'il sannan kuwa annabi ibrahim ta karkare waye ba yayansa tarbiyya wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya inna allaha safa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun annabi yaqub bayan yayi ta tarbiyyar yayi ta tarbiyyar da jinnin ajali ya zo masa jarabawa ya shirya wa yaro an kulkun su da Allah ta ina ma da ai muku talabijin a kawo muku ku kalle ta idh hadara yaqub al-maut yayin da mutuwa ya zo wa annabi yaqub jaraba ya jefa 'ya'yansa na tauhidi ma za ta abudu da min ba'i wa za ku bauta wa bayana fafi ne a'a wa za ku bauta na abudu ila haka wa ilaha aba'ika ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun annabi yaqub still ya aje ɗansa bai fi shekara ba kuma ba yusuf yana tarbiyyantar da shi ya bunayya la tafsus ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida inna shaytana lil insani aduwwun mubin don haka lukman ya aje ɗansa Allah ya maka suratu lukman ya aje ɗansa gashi nan wa iz kana lukmanu libni wa huwa izbi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim can ya bunayya inna ha in takum misalu habatin min khardal ya bunayya aqimi salata wa amr bil ma'ruf irin yaron ma kar yi yanga kar ya zo yana azzaun yana sa wizi waqsir fi mashika waqdun min sautik inna ankara al-aswad ga sunan duk sun zuba ƴaƴan sa ga suna tarbiyyar da su kai kamar ƴaƴanka ƴan iska ka dawo kana zagin gwamnati kamar ƴaƴanka suna shaye-shaye ka zo kana zagin gwamnati Kamar 'ya'yanka ƴaƴanka suna tsiwa suna rashin kunya suna cin zarafin wanda suka ga dama saboda haka mu gyara mafi girman abin da yara suka rasa a hannun iyayensu yau a ajiye su a yi musu gargadi yara suna cin shinkafa su koshi suna cin kwai suna cin sufageji suna cin indomi suna shan madara ana nuna musu gata amma a ajiye su allah ya ce annabi ya ce shi na abin da galibi iyaye ba su yi wa sannan kuma dab da ƙarshe kira zuwa ga matasa shine na shida ya ku matasa ku ribaci lokacinku ƙuruciya tafiya yake yi duk wanda ya rufe shekara arba'in abinda ya sa gaba bai ga alamar ya daidaitu ba to da wuya ya miƙe yawa mu gani shekara arba'in kana shaye-shaye baka bari ba to yace za ka bari hatta idan balaga shudda mu wa balaga arba'in sana ya kuma tasa ku sani mutuwa fa ba tsufa bane ba jinya bane karewar kwana ne karka ce sai kakanka ya mutu babanka ya mutu yayanka ya mutu kafin a zo kanka karewar kwana ne dattijo nawa ya karbi ta'aziyar jikokinsa saboda haka yanzu mutuwar ba bazata mutuwar lafiya lau mutuwar matasa mautul fuja shi yake cikin yanzu sai a ce an yi asirin a mutu yanzu a ce mu yi hira da shahar isha'i ya mutu saboda karka ɗauka sai ka tsofa karka ɗauka ka tsufa ta murru bin al'ayyamu tattara wa inda ma yi saku ila al'ajali wal aina tanzuru sannan kuma ku riƙi ibada ku riƙi sana'a kuma ku rungumi zama da al'umman ku lafiya na bakwai kira zuwa ga iyaye ya ku iyaye ku ja ƴaƴanku jikunan ku kar ku nisantar da su ku karantar da su kar ku su cikin jahilci ku ba su ilimin addini ilimin zamani ku kusanto da su jikinku ku nuna musu girman Allah ku jawo su masallatayya hanyoyin da za ku nuna yaran ku girman Allah ku mutunta karatuttukan da ƴaƴan ku suke a makarantu ku kyautata wa malaman su wannan shi zai nuna ku kun darajar ta abu na takwas shi na kira zuwa ga hukuma hukuma ta yi kokari su ma abinda zai nuna iyayen sun ba su tarbiyya mai kyau su samu duk wasu abubuwa da zai kwaɓi matasa daga aikata miyagun ayyuka kuma duk gurbin da aka samu a rika sa matasa su samu aikin yi annabi yusuf alaihi salam shi da ya samu kujera fi yan fawa shi ma ya yi don abin da ya nuna matasa ya ɗiba ya sa aikin don ai allah ce wa ƙalar ke iji rubi za a ga wani firi hali bayan ya yi awa yan uwansa ya ce wa matasansa kuɗi bi kuɗaɗensu kuma yan a kayansu ya ce wa ƙala ne don a nuna masa ya ɗibi matasa ya ba su aikin na cinye lokaci a akramakalla saboda da sai aiki afuwa abubuwan da muka kwakwa ba ga iyayen mu a zaune malam da kwaro ga shi nan kuma yau sai na kwaikwaye shi dama duk kwaikwayen su muke yi ya ba mu waje sai mu yi gaba mu yi gaba sai ku ya kuri ga salafin ma nan Allah ya albarkaci wayannan ɗalibai da suka yi sauka wannan malam Mustapha Allah ya saka mini da alkhairi dattijansa da ya asasa irin wannan alkhairi mai albarka muna roƙon Allah ya kai rahama gare shi mu, iyayen mu, da kuwa ba da lokaci kuwa samu halarta Allah muku albarka subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barin gina <laughs> na fita na fita ai ba sai ka tashi ba barin ƙara ɗiban sawa akramakallah ma matsalar irin wannan eh su ka babu lokaci a akramakallah kun gama komai ah, tunda kuna nan mu da muna can muna kama ku a redo Allah ba da lada mala Allah albarkaci rayuwa Allah albarkaci rayuwa Allah albarkaci rayuwa babu Allah ya rabu uba ya gane kayan Allah biya ya daina tsora maganar wai kana dora malamai eh. ya kana hakkin ka ne a karan kanka Allah ba da wallahi daidai ne Allah saka da kai na maki dari da dari Allah ba da lafiya Allah ba da lafiya Allah saka da Allah ba da lafiya akramaka ah. Allah Allah ba da lafiya shukran a Allah ba da shukran Thank you.